da Allah malami ne hukuncin ludo na cikin waya da ake yi wanda ya yawancin mutane a kasuwanni wanda hira suke yi in ba su da abin yi bata lokaci ne kawai da rashin sanin kimar lokaci wasu kuma sun ce ludo shine shaɗaranju shi kuma shaɗaranju an ce mutumin da yake wasa da shaɗaranju kamar wanda wato ya ɗauki naman alhanzir ne ya kwaɓa naman ya yi mai da shi ya shafe jikinsa da jini eh, alhanzir haka yake to da kashe lokaci ne aikin banza inda caca ne sai a ce kuɗi ake samu to shi lido ba caca ba ne amma kuma sai cinye awa uku a cikin awa ukun nan an ci minti 120 ana abu daya, kuma ƙarshe a tashi ɗaya yana jin haushin ɗaya don duk wanda aka kada shi zai tashi da zuciya mara kyau akan wanda ya kada shi wannan kuma na tambaya kan wasan buga lido lido da ake yi na cikin waya ko lido haka game dai ko kuma dara wannan dukansu haramun ne haramun ne bata lokaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya nuna wanda yake wasa da wato dara yana wasan dara kamar ya sa hannayensa ne a cikin nama da jinin alade ya cuɗanya kaga naman alade da jininsa haramun ne musulmi ya kusance su gashi nan